a yau ne da aka cika kwanaki hudu kenan wasu mahara da ake kyauta da tan yayan kungiyar boko haram ne da garin gamborun gala da ke jihar borno da kuma ke kan iyaka da kasar kamaru tun a ranar litinin ne dai maharan ke rike da wannan gari da kuma ke tattare da jami'an tsaro da dama sai dai bayanai na nuni da cewa mafi yawan jami'an tsaro musamman ma na soja sun tsallaka da zuwa kasar kamaru don kaucewa gamuwa da waɗannan mahara yayin da waɗannan mahara ke ci gaba da yadda suke so ba tare da samun wani tijjiya daga wani jami'in soja ba waɗannan mahara dai sun so ne da kaiwa jami'an jami'an tsaro hari musamman ma na soja da kuma bayyana wa jama'an gari cewa su kwantar da hankalinsu ba da su suke ba sai dai daga bisani waɗannan mahara sun sake zagowa yayin da suka dinga kashe mutanen da ke garin musamman ma matasa wani jami'in tsaro da ba na soja ba da kuma bai dan ambaci sunan shi ba ya shaida mini a hirar da na shi ta ta taho cewa su ma a yanzu hakan sun tsallaka zuwa makwabtar Najeriya dan gudun tsira da ransu ganin cewa waɗannan mahara da gaske suke ga ma irin yadda hirar namu ta kasance

mutanen Najeriya rabin su sun tallaka yawancin da za ka gani a kwanfe a farba masu ma mutanen wayo cewa su zauna yan ganin su sun zaure su security ne ba sun mutane ba ne wurin civilian yi ne da suka tabbatar da suka tabbatar an bar masu garin to sai suka kama sun fara bin mayan mayan garin suna kashewa suna bin shagunan mutane suna fashewa suna bin mayan mayan garin suna kashewa. ce kwana nawa kenan da wannan hari ne? Sai ran karfe biyar da rabi a safe an yi sallah asuba kenan. abin da ya faru hali. To yanzu kamar wani hali kuke ciki ne ku 'yan Najeriya ne kuma kun tsallaka kasashen wasu wani hali kuke ciki? Gaskiya an kaje kaje mutane a gambarin fatakwal wannan ba da yara da manya da mata wasu ma tun da za su zana jini bisa kai za su da iyalan. Akwai kamar wani ɗauki da kuka samu daga wajen ɓangaren gwamnati? Wallahi babu kowa babu fa babu babu alama ma ban taɓa maganin kowa wani ya zo ya ce shi dan gwamnati ne. To ina batun su jami'an mu da aka ce sun tsallaka zuwa Kamaru an dawo da su ne ko kuma har yanzu suna can? babu kowa ba wanda ba wanda aka dawo. Suna can yanzu dai kamar a iya cewa an bar garin kawai su ma ma waɗannan mahara. Su ne kawai ke da garin kawai ni dai abin da zan ce maka akwai sakaci na jami'an tsaro irin soja haka saboda sai aka ba kayan yaƙi sai da kayan yaƙi kuma wa'annan nan da suke zuwa su ma suna da kayan yaki amma in dai su suna gudun ran su kowa mutuwa zai ba sun da da dukiyan da za su kaya su tare su kasa in su su zo su yaƙe mu amma mu ba mu da za mu samu yaƙe kaga jami'an tsaro nan gudu sai dai gudu da ba ɗaya suka bar sauran members nasu ma a cikin zambarin galin yanzu kamar ya yanayin cikin gamboro yake ne ganin cewa babu wayan sadarwa kuma babu ma ba amma jin labarin mutanen da suke cikin gamboron a to maganan maganan wayan sadarwa kam yanzu babu babu wayan sai dai ka ga lagos protocol ka ji na abinci ma da za ka saya ma da kuɗi ba za shago abu a cikin a cikin faransa ma kowa na jin tsoro a nan ma suna ɓarɓar suna cewa za ku hari su ma sun yi faransa ma zarafi da su ne rigin najeriya saboda sai ba a kawo harin da tuku amma su sai kawo ɗauki wannan ne dai na jefa tsoro a zukatar mutane musamman ma ganin yadda waɗannan mahara ke ci gaba da ƙarfi kuma na ci gaba da mamaye wasu garuruwa da yanzu hakan suke rike da garin goza fiye da makonni uku kuma ke ci gaba da mamaye wasu ƙauyuka da ke kewaye da garin gozan wannan kuma shine na garin gamborin galan wanda Allah kaɗai ya san irin ta'asan da za su tafka da kuma irin kwanakin da za su kwashe inda babu wani alamun ɗauki daga wajen jami'an sojan da cewa hukumomin sojan sun fidda sanarwa kwanaki biyu da suka gabata na cewa jami'an nasu ba tserewa suka yi ba sai dai sun ja da bayan don sake aka kintsawa don haka ya yaƙi ya gada haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya